Yar bariki, kashi na tara ko kuma in ce babi ne na tara ga a cikin wannan littafin naku mai farin jini wanda muke karanta muku a wannan gidan na 24 TV. Ga ku ci gaba da kasancewa da mu ga inda yau za mu ɗora akan babi ne na tara. Ga karfe hudu saura kwata na yamma ya yi fakikin a kofar sabon gidan da da abokin nasa ya nemi ya tare a ciki suke kwana. ga labaran ya fito cikin sauri lokaci-lokaci gabansa kan faɗi ga idan ikiram ta faɗo a zuciyarsa hakan nan yakan taɓa aljiwansa don jin ko yana nan labaran yana son ya ɗauko hoton ba don komai ba sai don kawai ya kalli kyakkyawar fuskar ikiram wacce cikin awoyi arba'in da takwas kawai da suka wuce ta mamaye zuciyarsa tamkar ga ambaliyar kogi cikin dare to amma tsoron kada fa'iza ta sake yi masa gizo shi ya hana shi ya ɗauko hoton tun kafin labaran ya ƙarasa ƙofar ɗakin shakatawar ya ji sautin kiɗa na tashi ga kamar zai rubzo rufin gidan baki ɗaya ga akan doron ƙasa wannan shi ya tabbatar masa da cewa lallai Ilyasu yana gida bai fita ba ko ina Ilyasu tsohon abokin labaran ne tun suna yara hakanan shi ma Ilyasu ka kamar labaran iya kiransa ba za ka iya kiransa wali ba domin duk inda tsohon ne yake Ilyasu ya daɗe ita wuce nan ga abin sai dai adda to amma duk da haka kana iya kiransa kamili in dai har za ka iya la'akari da labaran domin shi Ilyasu bai taɓa fashi ba sai dai yakan taɓa ‘yan ƙananan sace-sace su ma ga a taskar mawafin seki wanda babban attajiri ne a kasuwar 'yan katako hakan nan kuma Ilyasu bai iya kashe ma ko da zakara ballanta nama a zo ga kashe mutum Ilyasu da labaran an daɗe ba a haɗu ba don haka wannan ran wannan ranar misalin sha biyu bayan misalin sha biyu bayan labaran ya je banki ya gama tabbatar da zaman kuɗin da sharo ya bashi sai kwatsam suka haɗu da su bakin dajja suna jira ta sauya launi su wuce bayan sun tsallaka titin ne kowa ya yi fakin da motar suka tafa tas kamar sata shi walƙiya ga alaƙacin ne to labaran ya nuna wa Ilyasu cewa to fa shi ma a yanzu ya shigo gari ga amma ga abu ɗaya da yake shi shine gidan da zai kama mai kyau yana kwana a ciki kafin ya sai nasa kada ka damu Ilyasu ya ce da shi ranar ga akwai gida da bos mu ya bani sabo ne ni ma ban fota uku da tarewa ciki ba ni kaɗai nake kwana kuma daman ya min girma ni kadai don haka ina kana ganin ba damuwa yau ma kana iya tarewa da yamma sai mu yi zaman mu ciki har sai sa'ar da kaka damar tashi don haka a yanzu labaran ya nufi ƙofar falon gidan ya ji kiɗa nan na tashi sai ya yi murna kwarai ba don komai ba kuwa sai don tunanin ikiram da wutar begenta zai daɗa ƙona zuciyarsa suke haƙiƙa yana buƙatar wani da zai tattauna abin da shi labaran ya ƙarasa ƙofar falon tun kafin ya ƙwanƙwasa sai ƙofar ta buɗe ilyas ya yi masa murmushi shigo mana ga ina jin tsayuwar motar na san cewa kai ne ka ilyas ya ce zo mu je ga ka tana ɗauko jakunkuna na suna bayan mota labaran ya ce Ilyas ya bi shi mintuna ashirin da faruwar haka sai samarin suka dawo ɗakin shakatawar suka zauna tun Ilyas ya nuna masa ɗakin kwanansa hakan ba su zauna ba sai da labaran ya shiga ban ɗaki ya watsarwa sannan nan suka dawo fara suka zauna ko kowanne lokacin kowanne kowanne kowane kofin gilashi da ke sa cike da madara Ilyas ya busa yakin sigar sama ya ce yaya yaya kai ne mutum me labari ni fa na ga bakinka har mu yake kuma ka cika yawan jugum tunanin me me kake labarin ya dube shi game da wani fafaɗan murmushi wallahi Ilyasu na kamu da abin da ban taɓa tunanin zan kamu da shi ba Ilyasu ya ɗaga girarsa sama sannan ya kurɓi madarar ya kuma su sigari ya ce Yana fatan dai ba cutar kansa ka kamu da ita ba dai ko labaran ya dube shi ta dariya eto eh na kusan tafiyarsa ɗaya da kansar domin cutar su wani lokacin har ta fi cutar kansa barna haba labaran ba ka san cutar kansa ba ne ita ta kashe wata kakata me yiwuwa in ka ji labarin ka yi min dariya labaran ya ce yana duban ilyasu gami da wani domin ban ma taɓa ganin ta a zahiri ba ilyasu ya buɗe baki cikin mamaki baka taɓa ganin ta ba to aljana ce labaran ya girgiza kai ba aljana ba ce mutum ce kamar kai ne autanta na tsinta ina tafiya kallo ɗaya kawai na yi mata na ji ƙaunarta ta mamaye zuciya ta abin kamar tsafi Ilyas ya fashe da dariya ya ce kai labaran me yake damunka na gane ma kake ka koma ma wani laushi ko da ka ce haka labaran ya katse shi kada ka ce haka labaran ya katse shi don baka taɓa kamuwa da su bane shi ya sa kake faɗan haka amma wallahi cikin awa arba'in da takwas ɗin da suka shuɗe duk motsin da na yi tana zuciyata awa arba'in da takwas kawai ma daga tsintar wutan amma duk ka rikice haka Ilyasu ya ce cikin kaɗuwa. To yanzu ina hoton yake, ba yana gani ko aljana ce. Ko da ilyas ya faɗa haka, sai labaran ya ji gabansa ya faɗi, nan da nan jikinsa ya fara rawa, wani sassanyen gumi ya fara ratsowa da tagoshinsa domin tsoron hoton yake tun bayan abin da ya fara da nan jiya. Ba ni wana Ilyas ya ce, sannan lokaci guda ya yi ya kurɓi madarar ya kuma miƙa wa labaran hannunsa don karɓar hoton ko labaran bai san ɗauko hoton to amma babba ba shi da zaɓi domin hana iliyasu hoton na iya kawo yawan tambayoyi daga gurin iliyasu don haka hankali kamar mai zaro maciji daga cikin aljihunsa sai ya zaro hoton ba tare da ya yarda ya kalli hoton bai miƙa masa Ilyas ya karɓi hoton sannan zuciyarsa tana mamakin abin da ya sa labaran gumi to amma bai ce komai ba sai kawai ya ƙura hoton idanu yaya sunanta Ilyas ya tambaya gashi nan a bayan hoton Ikram labaran ya ce da shi mun sanarawa rawa don tunanina yake ko shi ma hoton fa'iza dan da yake dan shi ma hoton fa'iza zai iya masa gizo kamar yadda ya masa daren jiya kai lalle ban ga laifin ka wallahi kyakkyawa ce ita ce ta farko tsaganin dama Ilyas ya tambaya labaran ya gyada kai baki a bushe Ilyas ya ci gaba da kallon hoton kamar zai haɗiye shi can sai ya yi ajiyar zuciya ya ce wace ta farkon daga hannun dama labaran ya dubi shi a tsorace ce yadda ka ganta haka ni ma na ganta yin haka shi ya sa Ilyasu ya sake juya bayan hoton sannan sai ya sake ajiyar sai ya saki ajiyar zuciya karo na biyu fa'iza wai ka san wani abu ko labaran wallahi da za ka same kiran nan taka da ni ko ba wacce zan zance ta nemo min sai wannan fa'idar don wallahi ta kwanta min ilyas ya ci yana cuya wutan sannan sai ya daɗa da cewa ya zama dole na taya ka nemo wannan ikiram ɗin taka a duk inda take domin samunta shi zai sa na sani fa'idar ka abar ƙaunata labaran ya shi ba amsa lokacin da labaran samun gawar lokacin da labarin samun gawar fa'iza ya isa makarantar sai da kowa ya girgida Tutun daga kan ɗalibai da malamai da suka santa har izuwa kan waɗanda ba su ma santa ba ba wani abu bane ne ya sa su kaɗuwar sai irin muguwar murtuwar da za a kawo labarin ta yi hakan kuma ga ƙarin zance irin na mutane domin wasu sun yi ta yada jita-jita cewa wai har sai da aka kwakwala idanunta fa'iza sannan ga aka kashe ta wasu kuma ga suka ce harshe aka yanke mata yayin da wasu kuma daga cikin manya-manyan shehunan makaryata suka ce wai sai da aka yi gunduwa-gunduwa da ita to duk da yake dai kusan rabin labarin da ake ta yadawa karya ne amma abin da ikram ta gani ya isa gigitar da ita gaba daya tun sa'ar da suka ga gawar fa'iza a cikin kogon dutsen ya ikram bata kara ruwa ba to domin a sumi aka kawo ya aka dawo da ita cin makarantar ganin jikin nata ya tsananta ta shi ya sawa shigari gari da sassafe aka haɗa ta da mata su hidimar makarantar ta suka da ita gida karfe goma na safiyar rana daidai wata ba karfe jo ta jami'an tsaro ta yi wa kofar makarantar tsinke tun jiya daman suke ta fama sintiri tsakanin makarantar da inda abin ya faru har garin allah ya waye ba ba su daina sintiri ba sun daɗe cikin duwatsun suna ta aune-aune da dube-dube ga amma har yanzu ba su ga wata alama ko wani manuni da zai kusantar da su zuwa wanda ya kashe ɗalibar ba 'yan sanda kaɗai ba ne daren ba su yi barci ba hatta malaman makarantar gami da hadiman babu wanda ya samu rantsawa wasu daga cikinsu kaɗuwar mutuwar budurwar ne ya hana su barci domin ba su taɓa jin ga abu irin wannan ba yayin da da yawa daga cikinsu kuma tambayoyin da 'yan sanda dan suka saka su a gaba suna yi musu shi ne ya hana su barci tun magarbar daren jiya ne 'yan sanda suka sa shugabar makarantar shugabar makarantar hajiya falama ta tattara musu duk malaman makarantar maza da mata gami da masu gadi da kuma sauran hadiman makarantar kamar masu gadi da kuma mata waɗanda ke hadimanci a hostel bayan sun taru sai jami'an tsaro suka fara bin su tambaya ɗaya bayan ɗaya suke ta yi musu tambayi kamar mala'ikan kabari ba sa ko barin mutum ya yi kwakwaran numfashi tutan haka wannan safiyar ma motar 'yan sanda ta nufi farfajiyar makarantar zuwa ofishin faransifal sai cikin ɗaya daga cikin hadiman makarantar cikin ɗaya daga cikin hadiman makarantar ya ɗuri musamman ma masu gadi domin jiya ba a tambaye su ba don haka yau ta kansu za a fara kuma tambayar tasu sai ta fita kowa tsanani a can bangare guda cikin makarantar wani busasshen dattijan ɗauke da butar ruwa ta karfe ya duba abokin aikinsa wanda ke ɗauke da wanda ke ɗauki yana ta faman sare ciyayi da ke ƙasan fulawowi ta shuke-shuke yana baiwarwa, ya ce malam buba ga bayan allan nan sun karasu buba ya dagu a hankali ga hannun rigarsa ya goge gumi da ke zuba a fuskarsa sannan ya ce suwa kenan suwa kuwa in ba 'yan sanda ba ka san fani wallahi duk na tsorata ta tambayoyin nan nasu ni ka san mutum ne da nake tsoron su nake buba ya dube shi cikin dariya ce to in banda abin kamala na ta'ala menin na abin fargaba yarinyar nafa ba kai ka kashe ta ba ko ko kai ne na ta'ala ya sau da girgiza kai jiki na rawa ya ce a a a ga Allah tsari tari da saran shuka yanzu ni na ji yanzu ni ina ni ina jin ko kudaden ɗan tsako ban iya bugewa buba ya dariya me zai hana tunda dai abin kwalama ne malam na shi ma ya yi dariya malam na ta'ala shi ma ya yi dariya ga amma ta yaƙi domin har cikin zuciyarsa dai yake daga inda suke tsaye suna iya hangen tika-tikan 'yan sanda cikin baƙaƙen kaya da fararen kaya suna ta ɗuruwa cikin ƙaton ɗakin taron na makarantar nan ga inda a nan ne jiya suka yi tambayoyinsu da daddare malam buba yanzu idan sun fara tambaya ta mai zan musu ga abin da ka sani shi za ka faɗa musu malam buba ya ce kai aini a sani aini a sani na gaba ga aini a sani a gaba dinnan ana ga aini a sani a gaba dinnan ana tambaya ta ta kamar cikin kabari shine ke man maganar ta katse daidai lokacin da saka hango malama ya ƙasa harkuna mataimakin shugaban makaranta yana yi masa alama da su zo malam buba ya dubi malam ta'ala ya ce shi kenan ta faru ta ƙare mutane 25 ne cif a ɗakin goma sha biyu maza sha uku mata wasu masu gadi ne wasu kuwa hadimai ne kawai na makarantar duk da yake sun kai su 25 idan da za ka idan da za ka latse a waje ba ka kallon ciki sai ka rantse babu ko bir adama ɗaya a cikin tangameman ɗakin taron saboda tsabar shirin da suka yi mutanen ashirin da biyar da ƙyar suke numfashi ba sa ko ƙwaƙwaran motsi ba don komai ba kuwa sai don ɗirka-ɗirkan jami'an tsaro guda takwas da suka sa sa gaba jajayen idanu suna ta haɗiyar yawo kowannensu su kala da bindiga kamar su haɗi mutum su sha ruwa wani ƙato mai idan mashaya ya dubi jama'ar ya ce cikin wata busasshen murya kowa ya haɗu kamar amsa tambayarsa sai kawai suka ji tafiya sadab sadab sannan ne to suka dubi bibi mutum ɗaya shigo ɗakin ga a tsaye a gaban 'yan sanadin idanunsa sana zubar da hawaye bakinsa na rawa kamar mai jin sanyin huturu ɗan ƙasashen mai gadin nan ne mai lankwashiyar hula kamar makani idaninsa su bro saboda uban kuka da ya ci tun sa'ar da aka kawo gawar fa'iza babbar kuka baba tambayoyi kawai za mu yi muku ba wani abin tashin hankali ba ne wani ɗan sanda ya ce da shi sa'ar da ya ga mutumin yana kuka ya tsaya gaban taron jama'ar koma gurin ɗan uwanka ka jira mu yanzu nan za ka koma kan aikinka ɗan sandan ya sake cewa da shi amma sai mutumin ya girgiza kai cikin kuka ya ce ku sallami kowa ya tafi duk laifina ne ga an san don suka dubi juna yayin da sauran jami'ar da ke cikin suka yi ajiyar zuciya lokacin guda kamar ma masu cewa amin yayin da liman ya kawo ƙarshen alhamdulillah kana nufin kai ka kashe ta wani jami'an tsaro ya buga masa tsawa a abani ba ne amma na ga wanda ya kashe ta laifina ne ni na bari ya ɗauke ta jiya da yamma ina gadi ni na kirata wallahi ban san kashe ta zai yi ba ya sake fashewa da kuka sannan ya yi sannan ya watsa musu domin naira ashirin kuma ashirin ɗin da labarin ya bashi nan za mu dakata a babi na nan za mu dakata a babi na tara a cikin littafin insha Allahu a lokaci na gaba za mu zo muku da babi na goma a cikin wannan littafin mai farin jini na yar bariki ku ci gaba da kasancewa da mu inda za mu ci gaba da nishaɗanta ku da doku a cikin wannan littafin mai farin jini na yar bariki sai kun ji mu